أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بلائن الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة شدة جماد الثانية هجرانا دهر دريه 137 15 ga watan uku 2016 za mu yi karatu na 26 a cikin ashariya harful ha'i shahi na 84 همومك في فقدان حب تركته هوان عظيم لو أقلت فركته هوى النفس مجنون عراك عركته هممت بفعل الخير ثم تركته فلا بردا تسمو ولا بتكره همومك بقن تكنك في فقدان حد akan rashin ƙwaya faraktahu wacce za ka sissike to duk muftada ne gaba ɗaya labari hawanun azimu kaskanci ne babba a wurin Allah mutum ya kama baƙin ciki don bai sami duniya ba lau aƙalta da ka hankalta faraktahu da ka ƙi wannan ƙasƙancin ka koma ga Allah ni kawa damuwa don baka samu abu ba na tarawa domin ba wata dabba face arzikinta yana ga Allah Allah ya lamunce ba ta shi wa ma min dabatin illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin akwai wani magabaci da ya gwada ma'ana don ya ƙara natsuwa don zuciyarsa ta ƙara natsuwa da wannan aya cewa ma min dabatin illa ala Allah rizqa ba wata dabba ce arzikin ta yana ga Allah sai ya tafi cikin daji ya shige cikin wani kogo sai ga dai wasu sun taho ruwa sun kore su sai sun ka cinki kogon nan sai sun ka shige suna dubi nan yana karkar ga jiki sun kafi bawan Allah ne ke faruwa kyale su bai nufi da ba saboda kar su ga dama ta su fashi wani abu sai dai sun kafi wayo ko dumi da iya yi saboda san ya eh, eh, ko dumi da iya yi sun ka su tani baki ne don su dura mai abin sha to sai ya ginta hauhu ne sun ka ce wayo saboda ɗari habbe ya buɗe hauhu ne sai sun ka baki ne da ƙarfi sun ka nufa ya ce ya tabbatar da wallahi ya ƙara nasuwa ga wagga aya cewa wani daratin illa alallahi rizquha hawan nafsu sun rayuwa najhun najasa ne in araka in ya gitta maka arakta ko ka goge shi kawai sun rayuwa ba kyau hamamta ka yi nufi bi fi'lil ga aikata alkhairu sun matarakta sannan ka bi alheri din dan adam haka suke da yawa zai ne alheri sai ya fasa wani kuma wasu za su zuga shi ya bari don tsoron talauci kila ko don me ai mutum da yawa ya taimaka bai talauta ba to sannan kuma shedan bala'i ne zai sa kamance da alƙawarin da Allah ya ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu sannan akwai mala'iku bi kullun sai sun sabko guda ya ce Allah ka ba muntiqan khalafan maiwa duk mai ce sa dukiya ta ka ka samu addu'an mala'iki ba za ka tankware ba ba za ka yi kasa ba shi ko guda ya ce Allah ka ba muntiqan talafan duk mai rike hannu Allah ka kawo mai hasara sai ga mutum ga tarin dukiya ya samu hasara ashe mala'iki ne kai mai addu'a ka ku san ko mallami kai mai addu'a ga kabale mala'iki fala tasmu ba ka ɗaukaka wurin Allah bi riban saboda yadda da aikin da'a wala bi takarruri kai ko tilas ba ka yi akan barin sabo ka tilasta rayuwarka don sai an yi hankuri ake barin sabo buka tafiyarka a cikin nishaɗi ta gaugawa fil afaki a cikin sasanni ta ɗalibu rubatan kana ɗan buƙatar ta akan kasuwanci wulatun sassaucewa ne da kwaɗan duniya da kuma kwaɗan duniya wa hirsul mar'i tsananin kwaɗayen mutum ya kusur yana yawaitar da hubatan yunwa gare shi kun kuwa samu bai gani hajjaje ka ka kame mana shi a hajjaje ka ka kame bayan kamewa an shaidin daga barin garwar aikin kwarai da mugu wadda an ka shubatan kamar yaudara gare ka hudulta an yi walbanka akwai wata mata da annabi sallallahu alaihi amfani da wannan kalima wato da aka kashe danta a wurin yaƙi na uhudu to sai takan tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki ina ɗana ita dai hankalinta ya kwanta ana biyan makomar ɗanta shi yana aljanna kuma wani hadisi yana bukhari sai ma'aiki ce awa habalti innaha jinanun kasira wa innahu fi jannatin firdaus hakika aljannoni ma da yanzu shiga ba ma aljanna ba yanzu haka ɗanki na aljannar firdaus to shine kalimar gahabilta ya ce awa habalti falatan fakku ba ka gushewa ta hudufu kana haddasar da taubatan tuba kullum sabon tuba kake watan kudura kuma kana walwale tuban kaga sabon tuba kenan wannan fi'ilal musanni alhali aiki ne na mai yawan shekaru almusaffir wanda an kawo ta tasowa shi abdullahi ya ce kan mutum ya zan kamar yadda Allah ya ce wala takunu kallati na qadar gazlaha min ba'di quwwatin an kafa hawaka son ranka halikun ba halikin ba mai aske addini ne mai askewa ne ayyu halikin kowace irin askewa ladinin ga addini shi son rai halakta ka halaka ibara an tahu in ka tursasa mu son rai rama irin tursasa halikin wanda ke mai ban nono shine ɓuɓɓugo nono domin a ba yaro karami saboda tausaya mahaifiya ta tara don ta bashi ne ka kama lallaba ta kamar yadda mahaifiya ke lallaba ma yaronta kan lallaba musu mare tuka halaka hawanuka kaskancin ka makarunin an gama shi bai siya da khaliki muddin kana sabon Allah hawaita ka faɗo min ra'asu halikin daga saman madaukakin duci saboda sabon da kake illa da ka'a ka faɗo maturɗa wadda a hukum yamurul hawa ɗacin sauran hilin daɗi gare gare ka falamta ta'awuz amma ka damuwa ko kuma falamta ta'awuz ka kosawa da sharfa tare da ɗaci gare ya daɗi gare shi amma hawa ga ka'ida da mai hankali ɗaci gare hudaka shari'a ka tiba'ud dini bin addini hadiyan alhali kana mai kyauta lil da dukiya sai ka kai gaggawa ila zallati dhillika zuwa ga talala da kaskancin ka zabi alhali kana mai ɗaukar zunubai ko kuma zabi alhali kana mawawa hasaita ka fara shine ka tsufa wa sai ɗanin shedan ya kudu ka yana jan ka zuwa ga son rai sabiyan sagaga na na same ka sagaga sake yana miƙo hannu kan miƙo hannu kan miƙa hannu kawai kun ka tafi abin ta kasuwa wa su tazdadu ba abin da kake kara illa ta sabon wace aikin yara wala nuhiyatun ba hankali jam'i ne annuha tun haɗin da ke hana ka fa hal anta za ka hannu ko ba ka hannu ba ne na dai ka hannu istifamu bi ma'anar al'amri game zance Allah fa hal antum muntahun game da matsala ta giya din nan fitta an jaye maka hankali nan ba ba ita addashadda ba ta addashadda shadda bugitta an jaye hankalinka wa ahlul hubbi mutanen son Allah su ne ahlul fana'i aflaju sun nasu da Allah su harata kai surutai bilaga wanda ya fi san magana kana ta tsaye kullum cucuɗe aka fi kana ta suwa tuna lokacin da amlaju su waɗancan mutanen Allah suka nasu bin fikira da jin daɗin fikiri domin harshenka kai ya zama maka matsala kamar baharam an ce ya zauna kusa ga ice sai mai sun sai ya kama kuka sai ɗauki abu ya buge shi ce kai ka ja kanka inda bakai kuka ba da ban jiha ba abu ka faɗo baki ne jiya mai ta kayi surutu da jahalar sanar da jahilci hina lokacin da ablatu su suka nace bil ilmi da ilimi su suka nace su a ahalul hubbi aka kawo kwana wa ahlul hudu mutanen son Allah habbu sun halka wa adalci sun shiga cikin dare ga ibada hayana ya halata kwana ya mai kwanan kwafin idanu kum ka tashi ka tanabbahi ka halka mana daga kwanan rabinaka hawa ka sauran ka zuwa ramu ne ba mara ne guda ba ta hazo da kake surmewa ilaha zuwa ga ramun nan na sama ka faɗo daga sama sai cikin rami ba na son rai zai kashe ka kenan mutum madaukaki ne in bai da saurayi da zarar ya sa saurayi ga al'amari ne ya faɗi ƙasa hababta ka aikata halatin miyagun ayyuka gaisu zurratiha hadarin ƙasƙancin miyagun ayyuka ɗin hama ya zubo gare ka hawa'ul haja sararin hankali al'amama kanta gaɗa duk ya rufe haskai kai ne shi sarari na hankali to makarta ta rabu hasken hankalinka hawa ka sauranka huwa a abal shine magani ciwo mai yawan magani وربما ma da yawa usibal fata ake samun saurayi da halaka shi ma ya hiddu ga abin da yake so da rayuwarsa wai tafi abin da yake shahawa ga rayuwarsa sai ya shi ya halaka iya sunmu shi dahi ne fi ne cikin wani dahi zu'afin mai mu mudaf wanda an karɓe ɗaya hujuzin mutuwa ne wanga khabarun ba da khabarin kenan hujuzin mutuwa ne li kalbin ga zuciya mudaf wanda aka kashe bil kaba'ir ga aikata mummunan manya manyan zanabbai hatarta ka kece bi irdin da mutunci gairin da mutuncin ka gairin musu afi ba a taimaka maka ne fi hawan sabar da sauran da kake yi wannan mus'af kamar is'af ambulansi din nan halid daro ai wannan gidan duniya ba ta san illa fitnatin wace fitina ce ne mudda'afi ga wanda an na nasuwa nan an samu can mudda'af biya nan mudda'af mai rauni jina sun tamu kenan wala hawun wasa ne da makamunin wanda an ka jaye ma hankalinsa wa unsun ɗiba kewa ce amma li aflahi ga wawa ba bai wurin hadari da ce duniya shi ba hatattaka ke ta suturar irda labulai na mutunci rufe na mutunci gaban uwanka musulmi ta hanyar gibarsa min ta fahim ko jinkiri ba ka yi ko kuma min gairi tafahin ko kula da aibin haka ba ka yi kuma muka bakan cikin kafin duniya a duniya mafidin wai ga al'amuran duniya mafidin mukhafatin ƙarin ɗau sauro ne zuɓur kawai ka ƙara da kanka ka mutu ka ƙarya ce da yawa yake zuwa da gairi ikhafatin ba rashin lafiya mutum nawa ma har yana jinyar wani amma shi ya rasu wancan ya miƙe ha taushin duniya da kaga tana yi fi to kullu afatin kowane irin aibi fi duniya yana cikin tsatsakin taushinta don haka duk kaga taushi jere aibubbuka wa idbaruha ba da bayan duniya mustada wa an aza shi fi tawajjuhi cikin tuwa duk ta yi liya to baka baya za ta yi istidraji na ta kai maka don haka sai ka lura da abin da annan hikil kalba ka ɗaura zuciyarka gaban Allah an halkin ka ta mutum talikai gaba wala walatar da kakkar da fannahun munin su ko kuma fannahun yanayin su wazin sahun ka tun tunkuɗe mutanensu nan in sahun ne hamzatul kadai sai ya zama shi hamzatul wasli wannan ya halatta ko hamzatul wasli ka kamar shi hamzatul kadai ya halatta ga masu aruli sai ce maimakon hifafi in sun sai ce hifafin sahun ka tun tunkuɗe mutanensu wa jinnahum da aljannansu fi kulli halin kowane yanayi su mutane ka ban ma Allah lamarinka a zai ta ka faɗo muddin kana kwaɗayin mannahum alherinsu hani'an barka da murna li'arbabin kulubi da masu ma'abuta zukata gyararri fa in mahu hakika su fi tanazzuhu suna cikin rabewa shine mai santa limagarasat ga duniya limagarasat aidihim saboda abinda hannayensu suka dafa na ayyukan kwarai ku da ka shari'arka لكم شجاع في سميك سكين زيري زيري نكابيلي من جماعة سو سو أفضل قلوب الإنسان حنا أتنا جارمو إدخالنا شجمنا في زبيلي من سكين فرنسي زبيل اللي هو سين زبيل تمانا دي سكين فرنسي معنا مشجع تعرض سو كمان ناقصة سكين وانا هذا الخدايا wanda an kamanne da kurakurai latura ba a gani ne fi sabilin cikin nau'insu ba su yi mai hulun nasu su mutane ne su an mutane kenan duk wanda ba su ba kamar ba mutane ba ne ka kokarta fitila isa bilihim ka kokarta da ka ga bin hanyar su wa in lam takun sulhan lahu in ba ka zama irin su ba to ta tafaddar ka bi duka ma da su mana ta واسألك فعلهم تقربك كقربهم عند شيء عبد الله kai aiki irin nasu ka samu kusanci irin kusancin su wannan kusan anan za mu tsaya akwai wasu da aka yi ta baban ko a ce mahaifin mallam abu gidan kuma ya kula Allahu da bismillah zuwa gare shi Allah shi gafarta musu Allah ka yi mai rahama ka sa ya hutu sannan akwai rigayi Mallan Hassan na fanni baban Mallan Shehu ne biyar da rasuwar alhamisiyar rasu kuma shi mu karanta kula Allah da bismillah ya Allah shi gafarta wa shi kai masa rahama ka sa rahoto bismillah يا رحمن الرحيم يا رب العالمين يا رب يا رب يا ربي لا إله إلا أنت سبحانك إنك

wanda muka yi